dan majalisa dan majalisa dan majalisa ne dan majalisa rijiya sai ta ba da ruwa guga ya hanawa dan adam ba a iya mai ko an yi ma ya yabawa sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya ya faɗawa kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa to bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa wasu ne su kadai suke san ɗan bishiyar da sun kadasa ba dan al'umma suke ba ba dan ci gaba suke ba to mene ke faruwa dan majalisa to mene damuwa da dan majalisa Dan Allah ku bar shi kunje, ba nisa ku famu furje. Ku yi haƙuri ku ki kirji, da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji. Dan Allah ku tausaya wa ɗan majalisa. Muna Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Domin sheke yake kawo kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya. Da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa. Yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani a kansa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yinsa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawala wa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar alusra da izinin Allah duk lambar da kuka ga an rubuta suna a kasanta lambar garin ne insha Allah Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishin mu yake sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah barkan ku da zuwa yawa ofisa barka da aiki ranka dama labari muka ji na sakataren jam'iyyar mu an ce yana hannu kun kama shi to shine muka biyo sawo domin mu ji yaya kwarai da gaske yana wajen mu to yanzu misali ofisa kamar wani kes ake sa da shi kuna da hakkin ku sani amma a yanzu muna gudanar da bincike ne a kansa amma za ku sani nan gaba to dan kai dade ta yaya za a yi mu san laifukan da ya aikata ai ya kamata mu san wani laifi ya aikata domin mu je mu faɗa wa waɗanda suka turo mu ko eh kuna da hakkin ku sani amma ya ce zai sanar da lauyansa to yanzu ofisa akwai damar da za mu iya ganin sa yanzu gaskiya ba za ku samu damar ganin sa ba a yanzu saboda akwai ƙwararrun detective a kansa suna gudanar da bincike a kansa sai dai ku dawo zuwa gobe kafin nan ma lauyan nasa ya zo sai ku ji komai daga bakin lauyan nasa. Wurin kai daɗe wannan kesin babba ne kenan. saboda in ba babba bane ranka ya dade mu zo mu ga mutum a ce za mu ga mutum a ce ranka ya dade ba za mu iya ganin shi ba sai gobe idan kes din babba ne a yi amana mana ranka shi dade kwantar da hankali, kuma wani babban kes bane ku dai jira zuwa gobe za ku ji duk abin da ake zargin sa da shi to Allah ya kai mu Allah nuna mu ya kai mu gobe Allah ya kai mu Allah ya kai mu majalisa a silas me ka sani game da garkuwa da ciyaman din fatan Oga, I swear to God, I swear to God, I never, I, I don't know anything. I don't know anything. I don't dan I don't know anything. Hmm. Haba secretary. Ya za ka ce baka san komai ba? Bacin kai ne ka kai kudin fansa. Na true at talk. Na true at talk. gaskiya na fada Gaskiya na fara ranka kada ka manta ba kai kaɗai ne wanda bandit ɗin suka zaba fa kai kuɗin nan ba na tabbata da sun san ka kai ma ina zaton ka san su ba hmm, kaga ka gaya mana ɗaya daga su kaga in ka faɗa kai ba ruwanka sai mu sallame ka kai tafiyarka ba wani abu da za mu yi maka I told na I you na na tura talk gaskiya na faɗa ga ban san komai ba okay in baka faɗa ba kaga waɗannan yaran zan sa su ta dukan ka su ta dukan ka kuma duk yadda za a yi gobe zan haɗa takardu ga baki da aka yi kotu kai ka san abin da za ka yi haba oga i'm not a guilty i'm not guilty oga but listen to me oga okay i listen that you. Okay, I will give you something. Kaga, abin da nake so ni albashi na ya ishe ni. Ka gani? Ba wani abu da zaka bani. Ba kuma na son komai. Kaga, I want to see my lawyer. I want to see my lawyer and the party chairman. Let it Alhaji you? Eh, yes sir. abin da yake da akwai shi sa na kirawo ko gidana mu zauna mu tattauna menene mu koman ba a siyasa shin za mu ta wannan jam'iyya ta mu dp ta gp za mu ci gaba da ita ne koko za mu koma ke din saboda ba zai yiwu a ce muna ta bin mu kawo ah, ni a tunani na a shawara ta gurin mu ai ba wani muka yi wa aiki ba muka samu manyan kuɗaɗe illa silas muka yi wa aiki kuma muka samu manyan kuɗaɗe saboda haka mu ci gaba da zama a cikin jam'iyyar mu ta jibi amma in ya so idan mun samu wata kwangila a gefe sai mu daga kwangilar mai mu saboda ai an riga an yi walƙiya kowa an gane shi an san da ya zaman mu a cikin jam'iyyar mu ta GP ba shine zai hana mu karɓar kwangila mu je mu samu manyan kuɗaɗe a hannun mu yi shaka mu ragargaje mu ji daɗin duniya. Sukutu na yadda da kai amma option aka magana. License na kuke gani. Gaskiya da haka ne. Abin da za a yi ka san da ba ka san da ba ba wani kure mu ne abin da nake so ba na san ɗan siyasa da ya amince da da lafiyar da kuma mutum. Kar ka damu da wannan. kai an riga an yi kowa san da Dan majalisa, dan majalisa, dan majalisa. ranka daɗe ina so in san dalilin da yasa aka kama silas silas muna zargin sa ne da kidnapping din chairman din party din su silas din ana zargin shi da kidnapping din chairman din party amma fa abin da mamaki ranka daɗe Kwamar ka san dan adam mugun ce bincike ya tabbatar mana da sa hannunsa a kidnapping din ciyama so yanzu kokarin da muke yi muna so mu gano ragowar mutanen da suka yi wannan abin da su to ofisa na gamsu da wannan bayani da kai to amma kuma maganar bai yi ba ya kamata a ba da shi bai to gaskiya babban laifi ne ku saurari mu nan da kwana biyu mun tura shi kotu daga nan sai ku bi shi kotu kotu za ta iya ba ku belinsa To, ɗan kai a Ciyaman ya ce na tambaye ka ya maganar kes ɗin shugaban jam'iyya kuma da woman leader. Binciken shi ma ya yi nisa. Ka san abinku na 'yan siyasa sai a hankula. Amma za ku iya jin mu ko da wani lokaci. Ranka daɗi na gode. To shi ke sai ka ji ni. ne farkar siyasar nan, wallahi ta ba ni Anya, anya ba zan yi mai aran koma baya ba. In ce yaran nan ya janye jikinsa daga harkar siyasar nan, ya rike sana'arsa ta shayi ta fi masa rufin asiri. Ha, ba ma labari. Maganin kar a yi a fara. Ai can farko na nuna maka irin wannan abin da zai faru. ka ce a ai an bashi dama an yi menene an yi menene to yanzu ko tunda an riga an bada dama ai ba za a yi saki da ita ba ta riga ya shiga babu magana ne a raku siyasa ya riga ya shiga takara ya fara ko fa sai an yi zaɓe Allah ya ba mu shi kenan sai ya ci amma magana a ce wai mi a raku ma bai ma ba. ita ma kuma shi kawai ya ci gaba da yin Allah ya ba da sa'a wato wato ke a wannan kada han baki fini jarumta ko assalamu alaikum kuma abincin na kasa wa alaikum salam ina zuwa da Allah kin gaji daga ni ya gajiya ya kokari sannan ku abin da isa na kira ku na kira ku ne in sanar da ku cewa mitin da aka tattaura da jami'an tsaro domin samu wata majiya ta sirri kafin ce ni akwai mutane da ira makale ya ɗauko waɗanda za a sako su cikin mutanenmu su shiga su ta'addanci su bata dukiyar al'umma kuma da ƙarshe a ce mu muka saboda haka hukumar tsaro ta bamu shawara akan cewa do Allah duk lokacin da mu haƙura da fita har sai ya gama nasa sannan mu ko mu fita mina mu saboda haka amma abin da zan bada shawara shine mu akwai dama da za a shiga rediyo da social media a ci gaba da yada manufa insha eh, Allah eh Allah amin amin amin kuma abin da ka faɗa shine mafitar mu mun ji daɗi kuma abin da ake mana Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri amin amin gidan ba ya ce a gaishe eh, na amsa na amsa na amsa ka gaida min da shi da kyau da kyau eh zan zo har gida an same shi insha Allah eh zan aiko alai jibo zai kawo muku sako to Allah da za a shiga rediyo a cigaba da ba da kuɗin data ga yan social media na gode na gode sosai na gode na gode to aha na gode na gode ga wannan yayi wannan na ji daɗin salman malam ina ta sallama ina ta sallama ina ta sallama na ce tumatan nan ɗaya ɗayar war gidan nan taka ta sa ka a gaba mace ɗaya ko da kwai a ciyar da ita ka fito a yar zubga da mutane ina ta kwala sallama shiru da Allah saurari da Allah saurari ita kuma zabar hudu ta aura ta tara karka da wannan ai da lokaci ne wannan karka da lokaci wani mawaki ya ce wai mai mata guda aminin goro to yanzu <laughs> da kyale wannan magana tukun an kyale wannan magana baka ji ba akwai magana to abin da ya taso da ni yan uwana na ƙauye suna ta min ciwon baki cewa a zo a sa rana auren yaran nan domin a yi abin nan a gama kowa ya huta kasan dai wutar ciki ta mutanenmu na karkara ah, ibrahim kai da kanka ka sani aka ce masanin mashigi shi kada ke kamawa haka ne kada kanka ka sayar da harkar siyasa nan ta zo ta rincaɓe yanzu hankali na ni ba kwance yake ba shi yaran na hankalinsa ba kwance yake ba kai kanka ma hankalinka ba kwance yake ba har sai mun ga inda za ta fada har sai an yi zaben nan ai hakuri ka ba su hakuri mm. in Allah sanya aka yi zaben nan in Allah ya ba mu nasara kaga sai a zo a yi walkadami a yi biki yadda ya kamata in kuma an samu akasin haka dama komai ai ce ne ga Allah in hankali ya natsu sai a zo a yi bikin nan kaga sai a yi mai gaba ɗaya haihuwa da hanji to ai su ba ma magana wai wani zaɓe suke ba su kawai magana dai a zuwa yi aure shi suka sani amma wannan ba wata matsala na fahimci hanzarinka kuma hanzari ne tunda mu duka yanzu ba mu da kwanciyar hankali akan ba mu da kwanciyar hankali sai an gama to zan san yadda zan tafiyar da su da an gama din sai a zo a yi insha Allah yawa kaga sai ai mai gaba daya haihuwa da hanki insha Allah ka gani <laughs> na gode <laughs> albirai ka goro ran da fada ga mutuniyar taka a ah. wacce ka zo ka wata tana yan karama wacce aka kasa kaɗin nan ka zo ka ta rusa mutane kuka salamu alaikum Allah wallahi na gode <laughs> sai ka jiri Assalamu alaikum. Bismillah Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, Hajjaji ikon Allah. Me nake gani? Ni ne Maja. Hmm, Hajjaji. Lafiya kika zo min gida baki sanar da ni ba? yanzu ni har in zan zo gurin ki sai na sanar da ke kafin zo gidanki? Kaman haka na ga ya dace. <laughs> To kwantar da hankalinki ba wannan ne ta kawo ni ba. Wallahi wata 'yan matsala ce take tafiya da ni. Shi yasa na ce bari in zo gurinki. Matsala kamar na me kenan? Wallahi matsala ne na rashin kuɗi. Ban da shi ina son kuɗi ne shine na ce bari in zo gurinki. ban gane zancen ba ai. A jajo biki gane ba? A ban gane ba. Gani ne ke ma in kina cikin matsalan kuɗi gurin Alhaji Biliya ke tafiya. Shi yasa ni ma na to tunda ina da ke bari in zo gurin ki. Ki taimaka min. Ni in baki kuɗi. Ajiya kika bani? Baki bani ansa ba ajiya kika bani? To kin ganni bani da kuɗi. Amma ki je ki kawai ba damuwa. idan na samu zan kira ki sai ki zo ki karba kin ji ko so abin da yasa na tara ku anan DPO ya sani da ni cewa lalle in gaya muku je yanzu ga wata tarzoma ta tashi kun gane yan daba sun fito suna sare-sare kun san cv ina son jiha ta zauna lafiya ba a son tashin hankali to yanzu gashi DPO ya kira ku lallai abin da nake so ne ku je area gaba ɗaya ku kwantar da wannan tarzoma ku ɗauki mota kun gani tsakanin mahaɗa da gangare duk yadda za a ku kwantar da wannan tarzoma. kada a ji wani abu ya ƙara tashi a inspector ka jagoranci wannan patrol din in ji ko ina ya lafa ka gani ku je go okay maza ki tashi ki je in na samu zan kira ki a waya sai ki zo ki ansa to Maja! Mm-hmm. Ah, Hajaju. Ba kya ji ne? Ki je ki idan na samu zan kira ki a waya ki zo ki karba. To shikenan. Ba da ah, Na gode. Me kike son ki faɗa min haka? Amma na yi na yi ta ki biyo ni. ya kike! Abu ne wanda yake bukatan sirri. Yanzu inda kan waka ce ko wata ƴar uwarka hakan ta faru da ita na yi imani sai ya inda karfin ka ya kare. Kuma dole sai kin cire damuwa domin ba na son a yi biyu babu babun bakan. Ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba. Yariya nan tana gidan kuma insha Allah kuma za a mata auren dole ba sai wanda ta kawo kamfanin K2K Production suke gabatar muku da wannan katon shirin daukaka ta zango na daya na tabbata tun da aka neme ta nan aka rasa aka ce ta tafi Gombe suna tare da wannan rinyar Maryam abin da ya shafi ɗaya daga ciki ya shafe mu mu. ai mun zama ɗaya ta yaya in kwanta da hankalina to dadi ban ga Zainab ba ki kula da maganar da na gaya miki ta yaya hankalina zai kwanta zan je neman ƴata da kai daga kaduna ni yi magana da ku ga yarinyar an ganta kes din nan ya zo ƙarshe don mun kama wannan yaron auzu ya zo da lissafi daban ba ko da yaushe ake gane shirin kere na yawo zabo na yawo ba a ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba in kina son hamurin lallai dole sai kin gyara wannan ki ma fashe ma ki bi abin da ya fi irin wannan kwantar da hankalinka ba ta cikin wani hatsari Na shiga uku. Da ne soyayya irin wannan amma zina daina wallahi. Ɗaukaka ta zango na daya Tunda ba iya nan ne kaɗai ake neman halak ba ga gurare nan da yawa. Irin wannan shi yake reflecting. Akwai hanyar neman aljanna akwai hanyar neman wuta. Za su iya gane musu. Wannan damar za mu ta wuce? executive producer ay sarki zk producer auzun waka dan bare ranka ya kare ji gaskiyar abin da ya co-producer Mazaje Kiru, continuity Yusuf Bena, assistant director Hassan Jain, story and directed by KB Shogaida. Ɗaukaka ta! Tun da na zo garin nan, kai da mami kaɗai kuke da wani yaro. Lafiya kika shigo haka me ya faru? Good news na kamiki. An samu location ɗin yarinyar na ta Wace yarinyar? Zainab. Alhamdulillah. ɗaukaka ta zango na ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar duniya ga baki daya. Sunana Kamal Sani Ibrahim, CEO a cibiyar Nasara Islamiyyar Wannan cibiya ta zo muku da sabon tsare-tsare ta yin da ku dinga karban magunguna na gargajiya domin biyan bukata insha Allah a cikin sauki Sabon tsarin da muka fito muku da shi shine cewa a duk yadda kake idan ka sayi magani a wajen cikin izinin Ubangiji saƙonmu na Nasara Islam Medicine zai ishe ku cikin aminci. Ina masu fama da cutan istimna'i ciwon istimna'i idan ya haɗu da sanyi yakan haifar da mummunan matsala a jikin ɗan adam. Cutan istimna'i kaɗan daga cikin illolinsa yakan haifar haifar da kankancewan gaba tsinkewan mani taurin inzali ko kaikayin gaba ko kurajen gaba ga mata haka haifar musu da rikicewan al'ada ko ciwon mara a lokacin yin al'ada mata masu fama da raka ji kamar wani abu yana musu yawo a gefen mara. ina mata masu samun ciki wata shida wata biyar ciki ya zube wannan kaɗan daga illoli na ciwon istimna'i wanda yake haifar mata idan ya yi ƙarfi a jikin namiji ko mace yakan haifar masa da rashin haihuwa ko rikicewan kasuwanci ko ya taɓa ma kwakwalwa ko zafin jiki ko zafin tafin kafa ina masu fama da ciwon siga ko hanta ina masu fama da ciwon hawan jini ko sikila ina masu fama da cutar hiv wannan cibiya mai albarka ta tadar muku da ingantattun magani na hiv kafin mu ɗauki maganin baka na HIV sai mun gwada ka mun san adadin matakinta a jikinka. Insha Allah idan muka dora ka akan magani na cutar HIV ta a sami biyan bukata cikin izinin Ubangiji. Na masu fama da basir mai tsiro ko mai sa kumburin ciki. Ina masu fama da cutar sihiri ko sanmu Ina masu fama da ciwon kwalsa. Wannan cibiya mai albarka Allah ya sa hale mana magunguna daban-daban don itatuwan gargajiya domin neman waraka ka tuntubi wannan cibiya mai albarka nasara Islamic Medicine. Ga masu neman babban babban ofis mu yana nan cikin garin Kano kan titin yan kura Umar Plaza shago mai namba Ga nambobin wayan mu kamar haka, ga WhatsApp namba namu kamar haka. A duk yadda kake a faɗin duniyar nan cikin izinin Ubangiji idan ka sayi maganin mu awa 24 zai same ka cikin izinin Ubangiji. Dan ne, dan Rijiya sai ta bada ruwa guga ya hanawa. ɗan adam ba a iya mai ko an yi ma baya yabawa sai ka mai alkairi dubu amma mutum ɗaya baya faɗawa kuskure guda ɗaya za ka yi bagari yana sanarwa to bara na faɗa muku rayuwar ɗan majalisa ya jure jifa da zagi domin wuya ba ta kisa Wasu ne su kadai suke san ɗan bishiyar da sun kadasa, ba dan al'umma suke ba, ba dan ci gaba suke ba. To mene ke faruwa dan majalisa, to mene damuwa da ɗan majalisa. Dan Allah ku bar shi kunje, ba nisa ku famu furje. Ku yi haƙuri ku bi kirji, da abin da baki tauna to ba ya hana wa hanji. Dan Allah ku wa ɗan majalisa. Dan Allah ku daga ƙafa ɗan majalisa. Ɗan majalisa. Ɗan majalisa. Ɗan dan majalisa dan majalisa majalisa majalisa majalisa majalisa majalisa majalisa ne majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa dan majalisa nazari da duniyar nan tana hucewa. mai hankali in zai ya aiki yana tunawa halin mutunci dan adam shi yake gudawa kaga mutum a rana kai mai gurin fakewa amma da ya samu dama sai ya sanya ka koma kai kana ƙoƙarin ka don kafe da shi fama yawa zamana sun taimaka wa al'umma da sintina da su sai baya majalisa